da haka duk wanda ya alwala ya kyautata alwalarsa sun ma'atar masjida sannan ya zo masallaci layan yanhasuhu illa salatu ba abin da ya fito da shi daga gidan nan ko ofis ko fasa ta kasuwa sai sallah me yasa ka fito zan je masallaci jami'i la yuridu illa salata ba abin da ya fata sai ya je ya sallar jami idan wannan ya zanto shine manufarsa lam yakhtu khutwatan illa rubi lahu biha daraja ba ta ku ɗaya da zai yi face sai an ɗaukaka darajarsa da shi wa hutta anhu biha a face sai an kakkaɓe wani kuskurensa da wannan takun hatta ya dukula masjida har shiga masallaci a wannan matsayi to amma da wani sharaɗi ba abin da ya fito da shi daga gida ko ofis ko rumfar kasuwa sai ne sai sallah kai da kake da alƙawari na sha biyu da rabi a wani wuri sai ka fito a cikin zuciyarka don cin wannan alkawali na sha biyu da rabi da ka je bayan gama alkawali sai ga masallaci kusa da kai takun da kai daga gida ko rumfar ka ta kasuwa zuwa wajen wannan alkawali kana da wannan ladan ba ka da shi amma idan ka je kai jami'i kana da ladan ka na jami'i amma in ka fito daga gida da manufar sallah ka fito daga rumfar kasuwa da manufar sallah kowane ta ɗaya da za ka yi ga wannan ababe guda biyu ɗaukaka darajar ka kankare wani zunubi cikin zunubanka yanzu wannan kenan yana nufin mu nufaci ko da takun mu zuwa masallaci din wanda da ba shine babin alaƙar ba'ul hadisin da babin la yuridu illa salata ba abin da ya nufata sai me sallah to idan ya nufaci sallah din nan sallar kawai da ya nufata takun da duk zai za a ɗauka darajar sa a karkaɗe wani zunubin sa hatta ya dukkan almasjid daga nan har ya shiga masallaci shi yasa wanda gidansa ke da nesa da masallaci yake jimurin takowa da masallaci ba ƙarfin lada yake samu ya fi lada sama da wanda gidan ke kusa in an zo sun yi jam'i su duka suna da ladan jam'i daraja ashirin da bakwai amma shi wanda ya taho daga nesa yadi ɗari baya daidai da wanda ya taka daidai yadi hamsin kaɗai wanda yake yadi ɗari biyu ko kilomita ɗaya ko sama da haka baya daidai da wanda yake mai yadi ɗari kaɗai saboda wancan su sun fi yawa saboda haka kabilar banu salima suka zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka nemi hanzari cewa ga fulotai kusa da masallatanka unguwar mu tana bayan garin Madina ba mu izini mu zo nan gurin mu samu fulotai mu tare kusa da masallaci don mu rinka halartar jami sai manzo Allah ya ce musu makanakum tuktab lakum atharukum makanakum tuktab lakum atharukum ma'ana ku zauna a inda kuke dan a rinka rubuta muku ladan taku da kuke zuwa masallaci ladan taku zuwa masallaci ai ba karamin ladan bane ko